وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A yau kwanan wata ashirin da takwas ga watan Al-Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha na Sheikh Nasiru Al-Albani wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya Sunna a cikin unguwar kofar Nasarawa a cikin birnin Kano yau da yardar Allah za mu tashi akan gabar magana ta biyar fadin sama ya jibu ala aqaribil mayyiti abin da ya wajaba ya zama dole akan makusantan mamaci abin da ya zama dole akan makusantan mamaci kuma wannan shine darasi na kusan goma sha ɗaya zan ce a darasin da muke gabatarwa malam ce wa yajibu ala aqaribil mayyiti hina yablughuhum khabar Fatihi amrani wajibi ne ga dangin mamaci yayin da labarin mutuwar ɗan uwansu ya zo musu su kula da al'amura guda biyu الأول الصبر والرضا بالقدر لقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال لها اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي قال ولم تعرفه فقيل لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول الصدمة أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي والسياق له wajibi ne ga dangin mamaci ko na kusa da mamaci su yi haƙuri yayin da Allah ya jarrabe su da mutuwar dan uwansu hakuri dole ne anan saboda Allah ya ce za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro da yunwa da tawayar dukiya da tawayar rayuka da mutuwar 'ya'ya Allah ya ce a yi bishara wa masu haƙuri su ne wanda idan masiba ta same su suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle waɗannan bayan Allah suna da yabo daga ubangijinsu da jin kai daga ubangijinsu wa ula'ika humul muhtadun kuma waɗannan su ne shiryayyu ayar tana cikin suratul baqara aya ta 157 ko 155 zuwa 157 Allah ya nuna mana a cikin wannan aya za mu jarrabe ku da tsoro firgici tashin hankali da yin cikin abin da Allah zai jaraba halitta akwai yunwa an yi lokacin da aka samu wasu a wasu ƙasashe Allah ya jarabe su da yunwa ba ma da ba yanzu ma ya zamanto ganyen bishiya ɗanyen ganye suke bi suna katsewa suna ci wannan bishiyar gaddin nazar ana cinta ko ba a cinta talauci babu abinci ga fari ga ɗaukewar ruwan sama haka ta wayar dukiya kaga dukiya tana ta tauyewa ko ta hanyar gobara ko hasara ko rashin ciniki a kasuwa kamar yadda yanzu da yawa wannan wani abu ne da ya shafi duniya gaba ke daya akwai karancin ciniki a kasuwannin duniya gaba gabaki daya ballantana kuma kasuwanni ɗaiɗaiku na sauran garuruka wasamarat da mutuwar 'ya'ya kamar yadda imamu shaukani ya fassara a cikin fathul kari as-samarat ana nufin mautul aulad an fassara as-samarat kamar 'ya'yan itace mana ana nufin an ari sunan ne ana nufin ƴaƴa da mutuwar ƴaƴa ƴaƴanka su mutu ko kaga yaro da yake ɗaukan nauyin gida sai ya mutu ko wanda ake kyautata masa zaton idan ya yi karatu ya gama ya zama wani zai taimaki gidan nan kafadarsa tana da faɗi zai ɗauki nauyin iyali da iyayensa kawai sai Allah ya aiko wani abu ko hadari ko wani abu ko gajeriyar rashin lafiya kawai sai ya mutu Allah ya ce to ayi bushara wa masu haƙuri don waɗannan abubuwan sun same su in yunwa ta same ku yi haƙuri idan tsoro ya same ku yi haƙuri idan kuka samu talauci da rashin ciniki a kasuwa da mutuwar 'ya'ya ku yi haƙuri ku zamanto masu haƙuri masu haƙurin nan su ne waɗanda idan masifa ta same su cewa suke inna amma manzala bai damu ba kawai sai tafiyarsa bai ce ni din ina matsayin manzon Allah ina matsayin Muhammadu ni za a zo a yi wa haka garin nan mu za a yi wa haka bai faɗi haka ba sai tafiyarsa gida abu na gaba a wannan riwayar an nuna mana ashe kofar manzan Allah ma ko mai gadi ma babu ba mai kaki mai sarawa ba mai katon takalmi ba mai bindiga ba mai doguwar bulala babu directing kitchen falam inda indahu bawabin a wata riwaya ɗin an samu ana samun bawab din wani lokacin annabi yana sa bawab ko ba haka bane ba mai gadin kofa kamar yadda riwaya ta zo sahihi a wata ran annabi yana zaune a gida sai aka yi sallama yace aje a duba waye mai kula da kofar aka ce duba waye ana dubawa sai aka ga sayyidina abubakar sai manzo Allah ce idan lahu وبشره Ya ce a yi mai izini kuma kafin ya shigo ma a ce na ce da shi shi dan aljanna ne zalika fadlullahi yu'tihi ya sha. a ce ya shigo manya da ta dattawa kenan sai na Abubakar a na wani abun kurin ya kawo shi ce ya shigo kuma dan aljanna suna zaune suna tattaunawa ba a jima ba sai aka sake wata sallama sai annabi ya ce a duba waye ka yake na akwai ba bawab aka duba sai coincidence aka samu dacewa sai ga na Umar aka zaka aka ce ya rasulullahi Umar ne a lokacin ba a ce na Umar ba a Umar a gaban annabi ne ayi Umar ne ayi ce Umar ce to a gaya masa idan lahu wa bashirhu bil janna shi ma a ce ya shigo kuma dan aljanna ne kamar manzon Allah ya san wasu za zo suna la'anta Abubakar da Umar da Usman ya faɗi wannan hadisi masha Allahu gudunmawa da yaye rikici da saɓani a tsakanin wannan al'umma dangane da la'antan waɗannan bayan Allah suna tattaunawa to dama abokane ne yace dakhaltu ana wa abi bakr wa umar ah. wa kharajtu ana wa abi umar ko shawara a duniya annabi wanda yake fara yin shawara da su waɗannan dattawan guda biyu shaikhai ne abubakar da umar su manzan Allah yake fara yin shawara da su kuma duk abin da suka haɗu a kai suka ce haka za a yi to annabi kuma baya tsallakewa saboda suna da daraja a idan annabi sai aka sake sallama Allah yana so yi wani abu ne aka ce a duba waye kuma ana wa ashe dan uwan nasu ne Usman dan Affan Zunnuraini sarkin manzon Allah ya aure ƴaƴan annabi guda biyu aka ce sai na Usman ne sai manzo Allah ce ku dakata sai tashi sai ya gyara zamansa ya lullube jikinsa ya lullube jikinsa sai ce a ce da shi ya shigo idan lahu wa bashirhu bil janna ala balwan tusibu a ce da shi ya shigo dan aljanna ne amma akwai wata masifa da za ta same shi kafin ya mutu ana gaya wa na usman manzo Allah ya ce ka shigo kai dan aljanna ne amma akwai matsala akwai masifa da za ta same kafin ka mutu sai sai na usman ya daga hannu ya haka ya ce wallahu musta'an ya ce Allah nake neman taimakonsa ma'ana in masifar ta faru ina neman agajin Allah kalas ka san me masifar wannan maktal usman kenan kashe shi da aka zo har gida aka yi kasan gidansa aka tsallaka aka hana shi fita jam'i kwanaki yana ji yana gani baya iya fita sallah sai ali bin abi talib yake mutane limanci wasu mutane suka taho daga iraki daga masar daga ina ne suka yi gayya aka taho aka ce sai an kashe usman ya ce me na muku suka ce ba ma son ka ba ma son mulkin ka saboda kana zalunci kana nuna bambanci kana kaza kana irin da yadda abin nan makiya za su faɗa ya ce ba kusan cewa manzan Allah ya mun albishirin aljanna kafin na bar duniya ba suka ce mun sani amma sai mun kashe ka ba ku san cewa wata rana manzan Allah yana cewa man yashri bir ruma falahul janna ba waye zai je sai rijiyar ruma ta rijiya da yahudawa suka nanake suka rike suka hana musulmi saka in musulmi ne ɗiba ruwa a hana shi manzo Allah cewa zai hutar da mu da wannan wulakanci ya sai rijiyar nan daga hannun yahudawa ta dawo hannun musulmi duk wanda ya wannan dan aljanna sai na wasu mai ya je ce a faɗi kuɗin ta nawa ne ya lale kuɗin ya biya kuma annabi ya ce kana da gidan aljanna ya ce ba ku san cewa manzan Allah ya ce man jahaza jaishal usra wa lahul janna ba za a je yakin tabuka wanda Allah ce duk wanda ya ba mu kuɗi ya ba da agaji aka shirya rundunar yaƙi aka kawo ababen hawa aka taimaki mujahiduna aka zo aka tafi dan aljanna ne ya ce ni ne wannan aikin ba ku sani ba suka ce mun sani sai mun kashe ka Ya ce ba ku san cewa ni ne annabi ce mala'iku ma kunyata suke ji ba suka ce mun sani amma sai mun kashe ka fitina kenan malam wannan ita ce farkon fitina da ta fara faruwa a cikin musulunci kashe sayyidina usman daga kashe shi ne aka karya kofar daga nan fitintunu suka ta shigowa suka ta shigowa suka ta shigowa ila qiyami sa'a har zuwa ranar tashi alkiyama ko mara daina ba to haka suka zo suka tarar da shi a cikin gidansa yana karatun alkurani kamar yadda imam zahabi ya faɗa a cikin sirar alamin nubala yana cikin karatun alkurani wani ya same shi da ƙarfe ya soka masa a kunnensa a nan da ya soka mai a kunne sai da ƙarfin ya fito ta dama sannan wani kuma ya bi shi da sara suka danne shi suka yanka shi yankan raguwa kai wasu yana wasu barna fa ta'addanci kashe mutane fa ba yau aka fara yi ba aina haka aka yanke shi talas matar sana'ila ta miƙo hannu za ta kare takwabi da za a sare shi suka gutsure hannun haka suka yanke shi jini ya ta zuba imamu zahabi ya kawo riwaya a cikin siyar cewa ya yi mafarki a wannan dare cewa ga shi ya ga manzan Allah da abubakar da umar suna shan ruwa a gidan aljanna sun yi azumi suna ce da shi usman ka zo mu sha ruwa suka kashe shi shi ke suke tafiye su kalas shi ganin ali bin abi talib ya ɗauki mulki aka ɗauki rigarsa da aka kashe sai na Usman da jinin da hannun matar shi na'ila aka kai aika wa Muawiya a Sham ka ce gashi ya fashe da kuka ya hau mumbari ya tara dattawan ƙasar Sham gabaki ɗaya da al'umma ya ɗora wannan jele-jelen hannun matar ya rataya shi a mumbari da rigar da aka yanka sai na Usman da jinin ya rataya a mumbari ya zo kama hudu ba ce ga abin da aka yi mana a madina an kashe sirkin manzan Allah an kashe halifa annabi a lokacin kuma sayyidina ali bin abi talib ya hau mulki ya turo cewa a gaya wa muawiya ibn abi sufyan ya je ya masa mubaya'a ba shi ko muawiya ya ce ba zan yi maka mubaya'a ba ya aliyu sai ka kama mutanen da suka kashe sayyidina usman ka dau fansa a kansu kaga inda rikici a addini ya fara faruwa aliyu ibn abi talib shi kuma yace shi kuma ba zan fara mulki na yanzu kuma da kashe mutane ba wannan shine dalilin sababin fara yaƙi tsakanin muawiya da aliyu ibn abi talib kaga musibar ko to haka take ta jaddaduwa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wancan sai wannan shi sa duk rikici yana da sauki amma in rikicin addini ne bai da kyau rikici na addini duk rikicin da yake akwai zil na addini a ciki to akwai matsala a lokacin da wannan abin ya faru aisha yar gidan sayyidina abubakar ne siddiq radiyallahu anha tana nan take cewa wa annabi ya rasulullah lokacin da babana zai shigo baka gyara zaman ka ba lokacin da baban hafsa zai shigo umar ba kai komai ba amma lokacin da aka ce sirikinka sayyidina usman zai shigo sai aka ga ka tashi ka gyara zama ka ce kaza ka ce kaza me yasa haka ka ga kishi na mata ko sai ce ya aisha kaifa la astahi mimman tastahi minhu mala'ika? yaya ba zan ji kunyar mutumin da mala'iku ma kunyarsa suke je ba usman fa Usman sai na Usman sahibul Qur'an mala'ikun Allah ma kunyarsa suke yi yace yaya ba zan ji kunyarsa ba shi yasa nake jin kunyar shi akwai daraja akwai kima nabi ya bashi yayansa guda biyu da ruqayya da zainab rukayya ta rasu a lokacin yakin badar shine dalilin da yasa bai je yakin badar ba zai je annabi ya ce ka tsaya kai jinyar iyalinka to shine makiya Allah masu zagin sahabbai suke cewa ai bai je yakin badar ba domin falalan badar amma Usman kin zuwa yi kaga rashin ilimi rashin karatu da batar da jahilai amma me ya hana Usman zuwa badar annabi ne ya bashi izini ya ce zauna kai jinyar me iyalinka kuma ana badar ɗin ta ana yakin badar ɗin ta annabi ya da kara masa wata a duk duniya shine mutum guda ɗaya da ya taɓa auren 'ya'yan annabin Allah mata 'ya'ya biyu duk duniya sai na Usman ne shine dalilin da ake ce da shi zunnurai ne ai ba wanda yake daukan zunnurai ne sai wanda yake ya hada haske biyu ya aure ya aure ƴaƴan annabin Allah kwaya biyu ba taba yi ba an rufe kofar kuma to muna neman Allah ya mana afuwa ya kuma ba mu hakuri ya ba mu juriya الصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم jama'a mutuwa akan haƙuri akan mutuwar ‘ya'ya yana da lada mai girma wa garja a fi zalika a hadisu kasiratun azkuru ba'daha mala yace akwai hadisai masu tarin yawa zan ambata muku wani bangare a ciki hadisan da suke magana akan muhimmancin yin haƙuri akan mutuwar ‘ya'ya awwalan manzo Allah yana cewa la yamutu li ahadin min almuslimin thalathatun min alwaladi fatamassahu an-nar illa tahillata alqasami babu wani daga cikin musulmi da 'ya'yansa guda uku za su mutu matukar 'ya'yanka uku suka mutu to wuta dai ba za ta shafe ka ba sai dai dan warwarar rantsuwa da Allah ya ce a cikin alkurani wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya Allah ya ce babu wani a cikin ki kowane mutum illa wariduha sai ya shiga jahannama ya bi ta kanta ya wuce wasu suka ce waridu haɗin nan ba ana nufin shiga ba ne ba ma'ana za ka ɗan wato kewaya ta gefanta ne ka wuce ba ana nufin wato shiga ba murur ne da su. to Allah ya ce babu wani wadda ba zai babu wani a cikin ku sai ya bi ta gadar jahannama an dora shi akan siradi ya shuɗe ya wuce a kafan siradin nan wutar jahannama wasu kuma suka ce shiga ne sosai kamar yadda Allah ce ya kadumu qaumahu qiyamati fa nar wirdul mawrud kaga fa awradahumun nar fa nar kenan kuna bi dukhul kenan sai sun shiga da can da yace antum laha waridun antum laha dakhilun kowa sai ya shiga ya wuce sai dai iya yawan aikin iya yawan ibadan ka iya yanda zaka tsira kuma Allah ya ce wani daga cikin ku in yazo zai wuce ta sirati kamar kyaftawar ido wani kamar walƙiya falalau ya wuce wani kamar ka bude ido ka rufe ya wuce wani zai wuce da gudu wani zai wuce da dan fofoti haka ciccuka sassarfa wani kuma zai tafi tafiya iya karfin ibadarka iya karfin imaninka iya saurinka wai kuma annabi ya ce da rarrafe da kafin ya san hannun da ya yayyanke gaba da ta yayyanke da kaifin sirati wani kuma zai ta tafiya zai tafiya sai ya je rabi sai ya fada kura wani kuma dama yana hawa ma dirawa kurin zai ba komai daman shan fela ne empty ne ba komai ba a duniya an tsaya kurin ana shanshanci Allah kiyaye mu malam wato muna da babbar tafiya fa a gaban mu wallahi malam wato waɗannan abubuwan ban san ya zan ce ba suna da ban tashin hankali da damuwa wani ya ce wai a karam kalla wannan wa'azin naku a kamar jana'in nan kullum maganar mutuwa mala wallahi mu muna ganin wannan abu ba la in kashe mana jiki yake gaba dai sai mu rasa to in an je can an dan ji labarin duniya nan kuma sai a zo a tunna lahira ko ba haka bane ba saboda da wannan din ne zamu gyara wallahi muna da aiki a gaban mu wallahi wai yanzu kaji akwai wata tafiyar da za a zo kanta za a tsare ce kowa a ɗora mutane a layi sai an ƙetare ta jahannama ana wucewa ana tafiya ana wucewa ana tafiya me zai wutar da kai aqidarka imaninka ibadarka aikinka wallahi tallahi a ranar babu wani wanda zai zo da babbar riga wai an ce wai ai in an zo akwai akwai akwai wanda zai zo da babban riga babban riga na tana dauke da aljihu wai dubu saba'in wai kowane aljihu yana daukan mutum dubu saba'in dubu saba'in sau dubu saba'in zai zo ya lodi yadda ka san ana lodi tifa ko trela ya lodi ya dauka wai sai ya je aljanna wai wai kaka da babban riga wai izazzabe ta ban da ma kai an rena maka hankali kuma an ɗauka kai shawara gini ko me ake cewa ga ka baho ne ko maho ne ko kowaye ne kai ba a ina aka samu babbar rigar a ina aka samu babbar rigar wanda kowa da kowa hatta annabawa da manzannin Allah kowa tsirara zai ji ba riga ba wando haka na Aisha take cewa manzo Allah ya Rasulullahi tsirara take za ta kallon mutane yace ke a wannan ranar waye yake tunanin ma ya ga al'auran wani amma kai da yake ga gaka ga kanan an zo an ce maka wai malamin ka wai zai zo wai da babbar riga wai ka dai kai jitsiyar da gada ma ai dai kana tare da shi za a yi lodi <laughs> wato alhamdulillah mutane sun fara gane sunna sun fahimta yanzu ana faɗin irin wannan abu ma kawai dariya ma za ka yi amma wallahi wala an gaya mutane wasu sun ta kuka suna kuka Allah hada su da malam wani su kuwa a irin wannan yanayi a irin wannan yanayi yau ma ya firru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi Allah ce mai li kulli imri'in minhum yawma idin sha'anin yughni kowane mutum fa yana da sha'anin da ya ishe shi wallahi hatta annabawa Allah ce suke nafsi nafsi nafsi nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake har annabi annabi ɗaya ne annabi Shi shine kwaya ɗaya tilo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine zai zo ya ce ya ubangiji ni zan nemi ceton nan ana laha ana laha ana laha ma wai ka yadda wai wani wai wai ya ce wai wai wai wai kwa hada a can jama'a ku fahimci sunna ku gane da'awa ta sunna babu wuru-wuru ba rashin gaskiya babu rufa-rufa ba hauma-hauma babu yaudara babu ƙarya aya hadisi ƙala Allahu Rasulullah daman shi ne al’ilmu qala Allah kala rasuluhu wa ma siwa zalika fa waswasu shayatin baka aya a baka hadisi duk wanda zai kama mafarki ko tatsuniya ajiye masa kayansa an gama yayin mafarki an gama yayin tatsuniya wallahi an daina kwata kwata tsaya akan gaskiya ku huta amma dai lamarin lahira idan ka bari aka maka wasa da lamarinka na lahira an gama da kai wallahi ka gama barnar ka wai wai wani wai yana dakon ka shi ma ana dakon sa yi to an ce kowa sai ya tsallaka to sai kowa ya shirya riwaya ta tabbata annabi yana zuwa ya tsaya karshen siratin nan yana cewa ummati ummati ummati ummati ya Allah al'ummati ya Allah al'ummati ya Allah al'ummata Allahumma sallim Allahumma sallim Allah ka rufa mana asiri Allah ka taƙaita mana Allah ka da mu ka da mu wannan hadisi Imam al ne ya rawaito da Imam al-Baihaqi daga Abi Hurairah hadisi na biyu ma min muslimaini yamutu lahumā thalathatun min minal waladi lam yablughu al illa adkhalahum wa abawayhim janna bifadli rahmatih babu musulmi guda biyu uba da uwa da 'ya'yansu guda uku za su mutu waɗanda ba su balaga ba in dai Allah ya taimake ku kuna da ‘ya'ya uku duk wanda ya binne ‘ya'ya uku ba su balaga ba suka mutu to bi idinillahi ta'ala zai shiga aljanna ita ma uwar za ta shiga aljanna saboda falalar rahamar ubangiji a kansu ko kuma saboda falalar tausaya wa yaron da jin ƙayin yaron gare su ko da suka yi wa yaron wa yakununa ala babin min abwabil janna wannan ya'ya naku da suka mutu za su kasance suna kan kofa daga cikin ƙofofin aljanna fa yuqalu lahum udkhulul janna malan yara ƙanana ɗin ko za su tsaya a ƙofofin aljanna su yan kananan da suka mutu za su tsaya a ƙofofin aljanna a ce da su ku shiga aljanna ku shiga aljanna fa yaquluna sai su ce a ah, hatta yaji'a abawana ce mu ba za mu shiga ba sai babanmu da mamanmu sun zo Allahu akbar Allahu akbar kaji yan kananan yaran nan da suke mutuwa kafin su balaga kaji ni'ima kenan nan duk wanda Allah ya masa arziki zan ce arziki in dai ya binne yara kanana kafin su balaga guda uku to insha Allahu ta'ala in Allah ya masa arzikin ƴaƴan nan suna karkashin kulawa annabi Ibrahima za a ba su aljanna to zasu su ce ba za su shiga ba sai sun ga baban su da maman su mala anan ne ake samun ceto uban ila bai aikin shiga aljanna ba uwar watakila aikin ta ladanta bai kai shiga aljanna ba amma albarkacin waɗannan ƴaƴa da suka mutu sai su ceto iyayen saboda Allah yana son kananan yara ina tausaya wa kananan yara tun anan duniya kuma har a lahira shi yasa aka ce duk yaro idan ya mutu za a sashi gargashin kulawa annabi Ibrahim saboda shi kuma yana son yara kanana gaba ɗaya yara suna gargashin kulawa annabi Ibrahim duk yaran duniya gaba ɗaya aka ce har 'ya'yan arna aka ce eh har 'ya'yan arna ai eh ba su girma ba suka balaga ballantana a ce sun zama arna to amma zai iya yiwa watakila in sun girma za su zama kafirai ko na makamanci wannan to za a jarrabe su ka san jarraba da za a yi sai a haɗa su gaba ɗaya yaran duniya da suka mutu ba su balaga ba duk za a haɗa su wuri guda sai a bada doka Allah zai ce ku tafi nawa. kaga anan duniya ba su girma ballanta a jarrabe su ko Allah zai ce duk ku tafi wuta wasu daga cikinsu masu da'a za su ce to Allah ne halice mu shi ya ga dama haka ya ga dama ya yi da mu mu kama hanya mu tafi sai su kama hanya su ta tafiya wasu kuma daga cikinsu za su yi taurin kai su ce a'a me muka yi me muka yi za a ce mu tafi wuta me muka yi za a ce mu tafi wuta to sai Allah ya ce waɗancan da kuka tafi ko da kun girmama da kun yi nisan kwana a duniya kun daɗe to ku ne za ku yi min biyayya ba za ku yi jayayya da ni ba ku kuma waɗannan ko da kun girmama to 'yan taurin kai ne za ku yi jayayya su ku ku dawo ku shiga aljanna ko kuma ku tafi wutar haka malamai suka faɗa cikin hukuncin da Allah tabaraka ta'ala zai wa yara to wanda Allah ya masa arziki yaran suka samu aljanna idan sun zo an ce ku shiga aljanna sai su ce gaskiya mu ba za mu shiga ba sai iyayen mu sun zo kaga yan arziki kenan waɗanda suke bin iyaye sai a ce udkhulul janna antum wa abwa wa wa wa abawakum bi fadli rahmatillah sai a je a nemo iyayen a ce ga sunan ba bincike ba wani dogon jawabi sai a ce da ku da iyayen naku duk ku shiga aljanna saboda falala da rahamar ubangiji akan ku gaba daya kaga ashe ɗanka zai cece ka ko ba ka bane ƴaƴanka za su cece ka so lokacin da Allah ya raba ka da ƴaƴanka biyu ne uku ne kaka nuna damuwa ka ce Allah baya son ka ko Allah bai bar maka shi ya girma ya ji kanka ba bai a'a alheri ne a gare ka wannan hadisin albishir ne ga waɗanda Allah ya jarabe su da mutuwan ƴaƴansu ƙanana ƙanana fa nace muku ƙanana yawa banda ya wanda ya je babba akhrajahu an-nasa'i wal baihaqi wani hadisi imam an-nasa'i da imam al-baihaqi suka ruwaito wa ghayruhuma anhu da wani su um, daga ainihin wato um, um, riwayar sahabin da ya ruwaito abu huraira kenan wa sanaduhu sayyun ala shartu shaykhain sanadin hadisi ingantacce ne a bisa sharadin bukhari da muslim hadisi na uku ayyu mamra'atin mata laha thalathatun min alwalad duk matar da 'ya'yanta uku suka mutu kanu hijaban minan nar waɗannan ƴaƴa za su zamanto hijabi a gare ta daga wutar jahannama qalat imra'a kawai sai wata mace tana wurin annabi ya faɗi hadisin sai ta ce wasnani ya manzo Allah har wacce take 'ya'yanta biyu ne suka mutu mana ina jin wannan matar watakila tana da ya'ya biyu sun mutu ne ta ce ya manzo Allah hadda mai biyu ma sai manzo Allah ya ce ni hadda mai ya'ya biyu ma in dai ya'yan ki biyu suka mutu albishir za su zamanto hijabi gare ki daga wuta kuma amma ba a samu wani wanda ya ce kwaya ɗaya ba <laughs> wannan imam bukhari ne ya ruwaito da imam muslim da imam al daga abi sa'id al-khudri Allah kara musu yadda kun ga wannan yana nuna mana falalar mutuwan yaya dai ko hadisi na hudu inna Allah la yarda li 'abdihi al-mu'min idza zahaba bi safiyhi min ahli al-ard fa sabara wa ihtasaba bi thawabin duna al-janna Allah bai yarda da wani sakamako da zai yi wa bawansa ba yayin da aka ɗauke masa masoyinsa shine safi in an ce safi ana nufin habib ma'ana ka masoyinka ne alwalad saghir to babu sakamakon da Allah zai maka face ya maka arziki da gidan aljanna ana hadisi imamu nasa'i ne daga abdullahi Ibnu amr da as-sanadi hasan al'amru sani abu na biyu da ya zama wajibi kun ga wannan muna magana akan abu ɗaya ne ko an ce ayi hakuri akan mutuwa to kayi hakuri ayan ka san mutu ga sakamako kuma to abu na biyu me ya kamata dangin mamaci su yi mimma yajibu alal aqaribi al istirja'u fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalmar al istirja' fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda fadin haukala shine la haula wala quwwata illa billah fadin basmala shine bismillahir rahmanir rahim fadin hailala la ilaha illallah وهو أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون كما جاء في الآية المتقدمة أنا سو إذا أمك متوى كي استرجائي كما يديزو أتشن آية تقباتا ويزيد عليه قوله أنا سو متي قال دفتنسا اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها يا الله ka ba ni lada akan wannan musiba da ta same ni ta mutuwa da aka yi mun kuma ka maye mun da abin da ya fi alkhairi ya Allah malam ba mai karamin imani ne in an yi masa mutuwa zai jure ya faɗa ba kenan wannan ana nuna mana addu'ar da zaka yi ana maka mutuwa me zaka faɗa kai inna lillahi kai allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha Allah ka bani lada akan wannan musiba Allah ka maye mun da abin da ya fi alkhairi dangane da wannan abin da ka jarrabe ni da shi li hadisi ummi ta radiyallahu anha qalat saboda hadisin ummu salama Allah kara mata yadda take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu naji manzon Allah sallallahu yana faɗa wannan addu'a din ya koyan uwana Allahumma ajirni fi musibati ba sai ta shafa mutuwa kaɗai ba duk wata masifa da same ka addu'a da zaka yi kenan hadari ne kai mota ka tai kwandam kana dagawa da kaga tai kwandam sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha gobara ne gidan kai kama da wuta kana garin ɗakin ka yana ci da wuta bayan da zaka yi kai ta allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha shagon ka ne a kasuwa ya kone اللهم fi musibati wa akhlif li khairan minha dan fashi ne suka zo gidanka suka maka sata إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها والله الله ينا جنك كما زي تشنجا مكا دا أبن دا كرسا دا غري أبن دا كسا كي ورنا الدعاء بركو جاء أبن ماماكي ماذا الله ينا ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله babu wani musulmi da wata masifa za ta same shi ya faɗa abin da Allah umarce shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafa Allahu lahu khairan minha duk wanda ya wannan addu'an alƙawarin Allah sai ya maye masa abin da ya rasa qalat ummu salama sai ta ce falamma mata abu salamata yayin da abu salama ya rasu qalat ayyul muslimina khairun min abi salama ta ce waye a cikin musulmin duniya yanzu da ya fi abu salama kaji mata masu mutunta mazansu yawwa ba yan cewa in ban da kaddara ba me ya je na gidan nan haka matan zamani suke faɗa sai wanda Allah ya raba ka ciyar da ita ka shayar da ita ka taimake ta ka taimaki ɗannanta ka taimaki yayyanta ka taimaki iyayenta ka taimaki tsohuwarta ka taimaki danginta tana ka. kana mata komai daidai gwargwado da taimakon Allah amma wallahi wata rana wani abu ya shiga tsakanin ku da ita za ce kai kai in ban da larura ba kai in ban da albarkacin wannan ƴaƴan ba da ka zo ka tara mu wallahi ba zan zauna da kai ba wata ba cewa ce mai da gara dube ka dan duburbur da kai wai za ta zage shi wai wai dan kututtubi da shi ko luluci wai kai wai akwai wanda ta ce masa ta ce wa mijinta kai wallahi hasara ne yin haihuwa da kai ta ce kai dai mutum ya sa duk wanda ya haihu da kai ya hasara malam matar shi ce tana tare da shi mata malam mata suna yanka bakar magana suna gaya wa mazajensu da iyayenmu mata za su yi koyi da wannan ka duba wannan ummu salama fa kafin annabi aure ta mijinta abu salama da ta rasa ta ce to ya fi mijina ni a duniya wani miji nake da shi wanda ya fi mijina ana wa'azi mata ana musu bayani ka san suka ce to aka rama kallawa ai mijin nata ya kyautata mata ne <laughs> eh a ba ga darar ka wa'azi ba suka ce to su ma mazan su kyautata musu man su sha mamaki kenan wai yanzu a wurin su su ta yanzu maza ba sa kyautata musu so saboda rashin kyautata musu suke shi yasa kawai kowa ma yane yane ne kawai duk abin da aka yi masa shi kenan shi ya jawo kansa hasbunallahu wa ni'mal wakil ta yanke tsammani ta ce a'a ai babu wanda ya kai abu salama ai saboda malam a lokacin bata taba tsammanin manzon Allah zai aure ta ba bata ma sa lissafi saboda wasu ururori wannan ma mata abu salama ta ta faɗi wannan ta ce wa ya abu salama awwalu baikin hajara ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam gidan farko da ya fara hijira zuwa ga annabi kenan sallallahu alaihi wasallam thumma inni qultuha tace sai na faɗi wannan addu'a da annabi yace in an yi rashi a faɗa fa akhlafa Allah li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace malam ba ina zaune ba kawai sai ji annabi ya zo ya aiko yana sona kawai sai naga Allah ya canja mun da wanda ya fi mijina a to yaya abu salama da manzan Allah a kwatanta ai ta kwammace a duniya ma da bata auri wani namiji in ba manzan Allah ba ta ce gashi ka san me yasa albarkacin wannan addu'ar da annabi ya ce ta yi ta yi ta ka haddace duk lokacin da wata masifa ko hasara ta mai kai ta buga ka ga ikon Allah yawwa dan ni da nake ma magana ni na dan jarraba na gani Nan <laughs> ce me zan ce ganau ne ko jiyau ba jiyau ba yawwa akwai albarka wannan addu'ar ka rike ta kana da amfani ko me kuma qalat sai take cewa arsala ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hafib ibn abi balta'ata yaktibuni lahu sai kawai ga manzon Allah ya aiko mun hatib ibn abi balta'a ɗaya daga cikin sahabbai ya zo ya ce annabi ya ce a gaya miki yana da muradi a kanki fa'ultu bari ka ji halin mata malam don Allah ka nutsu ka ga halin mata yadda za a gane malam gaba ɗaya ɗabi'ar su ɗaya take sai dai Allah ya gyara ma kawai ka duba fa ka duba fa ni ba zan ce dami a kalawa ne dami a kala wannan alheri albarka da isa mai ta ba zato ba tsammani amma wai irin abin da ake cewa wai mata wai jan aji ko jan makaranta ko jan daki ba san me ake faɗa sai ta ce fa qultu inna li bintan a gaya masa ina fada yaya wa ana gayu kuma gaskiya ana da zazzafan kishi a wata riwaya cewa ta yi a gaya wa muhammadu sallallahu alaihi wasallama ina da tarin yaya ana mura'atul masbiyya ina da 'ya'ya da yawa wa zai ɗauki nauyinsu ta ce kuma ina da shekaru da yawa saboda ta tsufa sannan kuma bayan waɗannan ma ba su ne ma matsala ba ta ce anan mar'atun gayuwar ina da zazzafan kishi ah to yanzu um salama za a sallama sauran ne ke ki shigo koya za a yi ka duba haƙuri irin na annabi sai ya ce a je a gaya mata matsalar 'ya'ya za a ɗauki nauyin 'ya'ya. ba 'ya'ya ba za a taimaka wa ya'ya Allahu akbar ba irin ka ba yanzu ka zo neman mace aure ba zaura kala 'ya'yan ki nawa ne wallahi ka ake bada na a haihuwar ki nawa shi a ai ba yawa dai guda bakwai ne kawai bakwai wallahi ana ce masa bakwai in ya tafi ya daina dawa bakwai ina bai ya sake dawa ba amma ka duba annabi cewa sai tana da yaya yace a gaya mata za a dauki nauyin yayan ba wai ma matsalar wai ta tsufa saboda ta yaya ba a yaya ma za a dau nauyin su to ba ma bakwai ba yanzu mace ko yaya uku ta haifa wallahi sai sun yi ƙarya sun rage nawa ne ta ɗaya ne tsautsayi ya sa ya binciko ya gano zancen ki ya ƙare saboda mutane yanzu auren da ake auren tamori ake yi ba auren taimako ba to za a ɗauki nauyin yara shekarunki kuma bai dame mu ba ji annabi to ya magana kishi gaya mata za a yi mata addu'a Allah ya tafiyar da kishin ko bai ta ba ya isa ya zauna wajen annabi ya ce za mata addu'a kishin ya tafi kuma haka aka yi amma fa karka manta malam dabi'ar mata Allah ya yi mata arziki annabi ya aure ta ta zo gidan an dauki nauyin an taimaka a nan ne malamai suke faɗa cewa wannan yana nuna cewa manzon Allah aurensa ba aure ne na sha'awa ba aure ne na taimako amma sai da aka zo wata rana fa aka kafa wani guruf da ita a gidan annabi matan suka rabu bangare akwai masu goyon bayan aisha su hafsa kenan yar gidan umar akwai kuma waɗanda ba sa goyon bayan aisha bangaren ummu salama kenan wannan ummu salama ita ce wata rana fa suka haɗa baki da sauran matan annabi ɗin. abin da ya faru shine malam sahabbai ne suka saita in za su kawo kyauta gidan annabi sai su sallallahu alaihi wasallam sai su saita ranar girkin aisha sai a ce a kai. wannan abin ya kullace su yaya za a ce in za a kawo kyauta gidan annabi kyauta ne ce saboda annabi baya cin baya cin sadaka yaya za a ce idan za a kawo kyauta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai a bari sai rana Aisha sai suka juye abun sai suka dauka ai kamar annabin ne ma ya nuna in za a kawo mai kyauta a kawo masa gidan nana Aisha lokacin girki aka haɗu aka cewa annabi ina so don kusan ɗabi'ar mata yan uwana sai mun yi haƙuri da su dole mace komun imaninta wallahi komun takawata wallahi sai kai haƙuri da ita aka zo aka cewa aka yi mitin aka ce ya kamata a je a yi wa manzon Allah nasiha <laughs> mata kenan a ana magana shikenan sai suka yi shawarar cewa bari a kira Esta fatima a gaya mata ta isar da sakon suna jin jinin su tinkare shi su gaya mai sai ga fatima ta zo sai aka ce ki je ki gaya wa babanki falyattaqillaha fi aisha ki gaya wa babanki ki gaya wa annabi cewa ya ji tsoron Allah akan lamarin aisha eh ai matan kenan ai kai baka yi rijista ba shi za baka san matsalar su ba yanzu duk mai mace a nan gurin ina bayani shi ya san is normal yanzu yanzu za ku yi mutunci da ita ya al'amura lafiya kuna nan kalau kalau Allah ya dawo da kai lafiya ya kana shigowa gida kana sallama ma ba za ta amsa ba to banza da kai ce ina sallama na ta ce an ji sai dole sai na amsa mata kenan masu sha'ani aisha fatima ta mu manzo Allah ta ce ya rasulullahi matanka sun aiko ne wajenka ce me ba. ce su ummu salama wannan fa bai Allah wannan fa bai Allah <laughs> su ummu salama sun ce a gaya maka ka ji tsoron Allah akan Aisha me faru ai kaza ai kaza ai kaza su annabi ya san cewa kishi ne na mata kun gane a to shi yace sabai su kawo kyauta ranar girkin Aisha kuma zai je ne ya hau bari Yace a daina kawo mai kyauta ranar girkin Aisha ina ruwansa bai damu ba a kawo kar a kawo bai damu ba sai ya ce wa ummu salama a ya wa nana fatima ya ya fatima kina son abin da nake so ta ce e sai ce to fa a hiddi aisha ki so aisha kada ki gaba da Aisha <laughs> kada ki fada da Aisha ma'ana ki rabu da wannan maganganu na zafin kishi ita ma Aisha ai akwai abin da ta yi annabin ya yi mata hukunci zuwa aka yi annabi yana ɗakinta sai na na Zainab bintu Jahash ta je ta yi irin abin nan da mata suke na taimakawa maza da dan bada abin sha'awa dai matar kankana da mata ɗaya biyu wannan karatun na masu mata biyu uku ne su za su fi fahimta ta kowace mace ranar abin takan ɗan yi wani abu na sirri a koye na ɗaya ne da wani abu na sirri wanda baya cikin kudin cefananka a gyara maka a dan kawo maka ita na da zainab ya aka yi kuskure ta yi aka yi batan hanya ne sai ta ce a kai wa annabi a dan akwashi dan abun makulashe ne aka sa aka kawo ana zuwa ɗakin na na aisha manzan allah yana dakin aisha aisha ta ga shigo da ranga-ranga akwashi take tambayar dan aike daga ina daga ina ka ce ai daga ɗakin zainab wai me ce a ah, zainab ce ta ce a kawo annabi a kawo annabi a ranar girkin nawa kaga haka sai ta sa bayan hannunta ta a akwashin aisha din kawai ta kifar da akwashi akwashi ya karye abinci ya zube a gaban annabi kawai manzon Allah sai ya fashe da dariya <laughs> yana gharat ummukum gharat ummukum gharat ummu ummul mu'minin ta yi kishi Aisha ta yi kishi Aisha ta yi kishi yace to amma fa sai an biya kwanan nan yace qas'atun bi qas'atin wa saridin bi sarid a biya kwano a biya abincin da aka kawo maza maza maza maza Aisha aje a gyara kwano a biya kuma abincin nan ni aka kawo kuma sai an biya to lamarin mata malam sai hakuri kaga yanzu wannan ummu salama ta ce ita mai kishi ce ita mai kaza ne duk annabi ya dauka ba dan komai ba saboda ɗabi'a irin ta mata sai hakuri yasa ko aure aka sai a ce wane sai hakuri fa wane sai hakuri in ka san baka da hakuri ka shiga makarantar hakuri kafin kai aure shawara ta gare ki kenan akhrajahu muslim wal baihaqi wa ahmad da imam muslim da imam al baihaqi da imam ahmad suka fitar da wannan hadisi yace wala yunafi sabra an tamtani al mar'atu min az-zinati kullaha bai kore hakuri ba idan mace ta ƙi yin ado kwata-kwata saboda mutuwa da aka yi mata hidadan fati waladi ha au gairihi dan yin takaba dangane da mutuwar ɗanta ko waninsa idan lam tazid ala thalathati ayyamin in ba bata ƙara kan kwana uku ba mana ya halatta bai kore haƙuri ba ma'ana duk wacce ta yi wannan ba ta saba hakuri ba idan aka yi mace mutuwa ta yin kwalliya ta yin wanka ta yin ado dan mu shine ta kaba kada mace ta yi adon da namiji zai iya sha'awarta kada ta yi abin da za a gani a ce ta caɓa kwalliya wannan shine ta kaba shine ihdat to ya halatta mace ta yi ta kaba kala biyu akwai takaba wa mijinta wannan takaba wa mijinta kin kwalliya kin ado wani sati za mu yi bayani insha Allah akan yadda takabar mace ya kamata ya zamanto saboda yanzu na san ba lokaci to za ta yi wa mijinta takaba wata hudu da kwana goma haka kuma idan kaninta ya mutu za ta iya mai takaba yayanta in ya mutu za ta iya mai takaba babanta in ya mutu za ta iya mai takaba kanwarta in ta mutu za ta iya yin takaba amma ta kabar kwana nawa kwana uku kwana uku kawai kai ya wuce kwana uku in ya wuce kwana uku to an shiga layin miji malam kaga darajar miji ko miji shine aka bashi wata hudu da kwana goma amma wani miji kwana uku ne kawai illa ala zawjiha fatahidda arba'ata ashhurin wa ashra in dai miji ne to sai ta kaba wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma li hadisi zainab binti abi salamata saboda hadisin zainab binti abi salama to saboda yanayin lokaci za mu kuma dasa aya a nan abinda na faɗa na daidai ina roƙon Allah ya ba mu lada da ni da ku na kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar ubangiji Allah ya fi mana Allah sa mu cika da imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh